manoma da makiyayan Nijar maza da mata. Shin ko kuna ganin wani haki na hitowa kusan zangar ne zangarniya hacinku ko kuma dawa? To kai hattara shi ake ce mastriga yana hallaka sanyun shifkaku kuma yana swace albarkacin da ke ciki. Sakamako, sakamako, shifkakka tana bada launi masara, tana bushewa, kuma baka samun sakamakon gona mai kyau. To kada ka damu akwai maganin wannan a cikin sauki. ka dinga sauya ababen da kake shifkawa tare da sanya irin su wake gujiya da dai sauransu tare da gyaran ƙasar nomanka ta yin la'akari da sanya takin zamani ko kuma compost haka zalika ka cire wannan shifka da ake ce striga kahin ta ya hore idan dai kuna neman wani ƙarin bayani sai ku kira garbal bisa kan bakwai, inda za a cire muku dala uku ne kacal hannu da hannu muna iya maganin striga a cikin gonakinmu.